Lamarin ya faru ne a jiya Lahadi bakwai ga watan Mayun 2023 a ƙauyen Samira mai arzikin ƙarfen zinare da ke jihar Tilaberi inda motar jami'an tsaron gar national ta taka nakiyar da ake hasashen mayakan ƙungiyar IS ne suka dasa ta a wani bangare na sabon salon yakin da suka ƙaddamar a 'yan makonnin nan a yankunan Difa da Tilaberi masu fama da matsalolin ta'addanci. majiyoyi sun ayyana cewa bakwai daga cikin jami'an tsaron da wannan tsautsayi ya fadawa ne suka rasu amma kuma ba a bayyana yawan waɗanda suka ji rauni ba ibrahim mamudu wani ɗan fafutuka ne a jihar tilaberi ga abin da yake cewa lokacin da na tuntuɓe shi ta wayar telefon lalle an samu hatsari na sojawanmu da sun kawaɗa bisa wata nakiya da ta samu sojayenmu yanmu za su tafi samira su hoke ko masu aikin zinariya ko su hoke wurin da aka aikin na, na zinariya tunda ka san akwai manya-manyan kamfanoni masu tono zinariya na kasashen wasu da su ne ke aiki can mun yi soje bakwai wanda sun ka rige mu. Ko da yake a watannin baya-bayan nan ana ganin alamun samun sauƙin hare-haren da aka yi fama da su a jihar Tilaberi. Abubuwan da ke wakana a halin yanzu a ƙasashe makwabta na haifar da fargaba a zukatan mazaunan yankin. waɗanda ke ganin buƙatar ƙara ƙarfafa matakai don gudun kada a koma ruwa. Tunda ba nan samira ɗai ba, shekaran jiya kun ji nan ga wajen ayaru abun da an kai bancin wajen ayaru kuna ji wajen tera abun da aka yi kuna ji shekaran jiya nan da desa irin wannan harhare irin wannan kashe-kashe muna roƙo ga gwamnati muna roƙo ga waɗanda ke da eh, hali su sa na hannu don Allah wanda harka ta tsaro a yi muna magani shi a nan shi Ya zuwa lokacin aika wannan rahoto hukumomi ba su yi bayani ba game da abin da ya faru da jami'an tsaron gar national a ƙauyen na Samira. To amma a ɗaya gefe sanarwar mako biyu da ma'aikatar tsaron Nijar ta fitar a ranar Juma'ar da ta gabata na cewa askarawan ƙasar sun kashe 'yan ta'adda shida tare da kama wasu goma sha tara da motoci biyu da tarin manyan bindigogi a yammacin garin Ayerun jihar Tilaberi. yayin da wasu 'yan bindiga uku suka sheƙa lahira lokacin da suke dasa nakiyoyi a kudancin jihar difa mai fama da boko haram sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger